Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 15-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Sainiya da kuma tashoshinmu na VOA Africa. a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke ƙasar Kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka buƙaci yin hakan ta, ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. haka. Yusuf Aliyu Harande ne ke jagorantar shirin yau talata biyu ga watan Oktoba tare da abokin aikinmu Sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Amma da farko ga kanin labarai. rundunar sojin amurka ta ce ta kashe mayakan sa-kan al-shabab a wani hari da ta kai a kudancin kasar somaliya a can kasar afghanistan kuma wani harin kunar bakin wake ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin kasar ya halaka mutane goma sha hudu da raunata wasu da dama bukatar neman taimako da takaici yana daɗa karuwa a tsibirin sulawesi da ke tsakiyar ƙasar indonesia inda fiye da mutum biyu suka mutu sakamakon girgirar ƙasa da ta auku a makon jiya. kanin labarai kenan aka saurara. To a cikin shirin namu za ku ji cewar wani wace waina ake ci gaba da toyawa a fakin zaben fidda gwani da ake gudanarwa a Najeriya. A yanzu, a yanzu dai ana ci gaba da gudanar da zaɓe a jihar Lagos, kana wasu jihohi kuma ana samun takaddama. Wagga ƙasa mai albarka ruwa binne ta zai zo yi. an ga mutane da suka zo suka yi aihu suka yi jika sai kaka ai wata sabuwar matsala ta hito ina za a sa su kenan arzikin da ake samu ga kihi ya rage amma sai ka koyi noma ka yi har ila yau dai a jamhuriyar Nijar kuma ana gudanar da wani taro na na wanda za a ke duba harkar siyasa ta ƙasar a Nijar wanda aka hada jam'iyyun siyasa don ganin yadda za a warware matsalolin da ke kai komo a ja a kasar. ba yiwuwa a ce a zau a tattauna babu wanda zai iya ce ma ga doka to sai an tsaye da dokoki an koma bisa turbar doka lokacin nan duk wani gyare-gyare da gyaran fuska da zamu yi zai zama yana da muhimmanci akwai bukuma da shirin noma tushen arziki wanda safinatu sada sodangi za ta gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojan amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sakan kungiyar al-shabab guda tara a wani hari da jiragen yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar Somalia bayan 'yan tawayen sun kai wa sojoji hari wata sanarwa da ofishin rundunar sojan amurka mai kula da shiyar afirka ya gabatar ya ce an ji wa ɗan yakin sa kan ƙungiyar al guda ɗaya rauni a harin da aka kai tare da gwamnatin somaliya jiya litinin a kimanin kilomita 40 a arewa maso gabashin birnin Kismayo da ke kudancin kasar. sanarwar ta ce a nazarinsu babu farar hula da aka kashe ko aka jikkata a wannan hari. a bana rundun sojin amurka ta kai hare-hare fiye da ashirin a somalia a halin da ake ciki kuma amurka ta baiwa faransa tabbacin ba za ta rage goyon ba da taimako da take baiwa yakin da faransa take wa jagoranci kan mayakan sa kai a kasar mali ba sakataren tsaron amurka james mattis ya faɗa yau talata a paris cewa amurka za ta ci gaba da taimakawa da bayanan sirri da kuma taimako ta fuskar sufuri da kuma ta rungumi shiri da faransan take jagoranta sosai. A can kasar Afghanistan kuma wani harin kunar bakin wake na bam ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zabe a gabashin kasar ya kashe akalla mutane goma sha hudu da rauna na mutum talatin. wannan mummunar tashin bam a gundumar kama da ke lardin nan ga har ya tashi ne a cikin ofishin yakin neman zaben wani dan takarar majalisar wakilai da za a yi ranar ashirin ga wannan wata na oktoba idan allah kai mu nan da nan ba san abin da ya sa ya faru da dan takarar mai suna nazir muhammad ba mai magana da yawun gwamnatin yankin abdullahi kogiyan ya faɗa muryar amurka cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya tada nakiyoyi da ya jigida da su a gangamin siyasar wannan shine babban hari na farko da ke da nasaba da harkokin zaɓe a afghanistan tun makon jiya bayan da jami'ai suka amince yan takara 2,500 ciki har da mata 417 su fara yakin neman zaɓe babu ƙungiya da ta fito nan da nan ta ikirarin alhakin kai harin a wannan lardin inda 'yan tawayen ƙungiyar taliban da islamic da isis suke gudanar da hidimominsu. su Buƙatar neman taimako da takaici yana dada karuwa a tsibirin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar Indonesia inda fiye da mutane dubu daya da ɗari biyu suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon jiya. rahotanni da ke fitowa daga yankin na cewa mazauna garin palu inda girgizar kasar ta fi barna suna ɗibar ganima a shaguna domin neman abinci da ruwa inda suke ƙara nuna takaicinsu kan tafiyar hawainiyar da gwamnati ke yi wajen jigilar kayayyakin agaji na gaggawa a halin da ake ci kuma ma'aikatan ceto na ci gaba da tona baraguzan gine-gine suna neman kila ko akwai waɗanda ke da rai to amma yunkurin nasu ya yi kicibis da matsala domin rashin kayan aiki ana kyauta zaton akwai kimanin mutane hamsin da suke makale karkashin rusasshen otel ɗin ra'owa-rowa da ke wannan birni to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc jakadiyar amurka kungiyar kawancin tsaro ta neto yau talata ta ce tilas kasar rasha ta kawo karshen kera sabbin makamai masu linzami da za su iya daukan makaman nukiliya kuma ta kuma yi kashedin cewa amurka za ta lalata shirin idan ya fara aiki kungiyar neto tana fargabar cewa shirin makaman da ake kira 9m729 ya keta ka'idar yarjejeniyar da aka kulla 1987 kan nukiliya masu cin matsakaicin zango Wannan yarjejeniya da aka kulla a zamanin zaman doya da manja ta haramta dangin irin waɗannan makamai da kuma dukkan makamai masu linzami masu cin dogon zango tsakanin kilomita 500 zuwa 5,500 kuma ƙungiyar ta ta ce shirin na rasha yana cikin wannan jeri da aka haramta. jakadiya ke beli hutchinson ta faɗa wa 'yan jarida birnin brussels a jajiberin taron da za a yi tsakanin sakataren tsaron amurka jim mattis da takwarorin aikinsa na kungiyar ta neto lokaci ta ce lokaci ya yi da ya kamata rasha ta komo teburin shawarwari da kawo karshen keta ka'idar yarjejeniya da take yi. nan da makonni biyar idan Allah kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a Amurka za su yi zaɓen wakilan majalisar dokoki kuma sakamakon zaɓen zai ɗora tasiri sosai a cikin shekaru biyu masu zuwa na mulkin shugaba Donald Trump. Ana ta samun ƙaruwar yarɓe wato yarɓe gumi da dagewa kafin zaɓen da za a yi ranar 6 ga watan Nuwamba musamman tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da suke ƙoƙarin ƙwace rinjaye a majalisar wakilai. to amma kuma dukkan jam'iyyun za su kara zage dantse ta yadda duk ta kaya sakamakon tabbatar da naɗin brett kavanaugh a zaman alkalin kotun kolin amurka a ƙarshen ma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To bari mu fara da wakilanmu da ke sassa daban-daban a cikin Najeriya, inda ake ci gaba da gudanar da zaben fidda 'yan takara. Abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya samu jin yadda ake gudanar da zaben a jihar Lagos da yadda ta kaya a jihar Zamfara da jihar Bauchi ga abin da suke cewa. Baban gida ake cikin ne gaba da zaben fidda dan takarar gwamnan APC a nan jihar Lagos don na ana takaddama. Eh, gaskiya kawo yanzu akasarin guraren da na ziyarta na jirki wurare kamar guda biyu an riga an kammala wannan zaɓe na jirki siyar a wani makaranta da ke bangumen a yaba da kuma makarantar st joseph duka wuraren na an yi zaɓe kuma an gama lafiya sai dai akwai rahotanni da ke cewa an yi tashin hankali a wasu cibiyoyi kamar oyibo inda rahotanni ke cewa har an yi harbe-harbe amma dai ban gani ba amma akwai bi da tabbatar min da haka. To kana labarin abin da ya faru shiyoyin su Ekpe su Badagri su Ikorodu haka can ma an gudanar da zaɓukan. Duk wayannan gurare da ka lissafa an riga an yi wayannan zaɓuka kawo yanzu kuma abin da ake jira shi ne tattara wayannan zaɓuka ko kuma sakamakon zaɓe zuwa ainihin hedikwatar jam'iyyar ah, ainihin APC da ke can Asle Road da ke Angon Ikiga. A jihar Zamfara kuma ga Murtala Faruk Sanyin na. Eh to a halin yanzu dai an cimma daidaito dawa kamar yadda mutane suka sani kowa sani shine ɗan takara kada ne inda daya ake ganin kamar shine ɗan takarar gwamnan jihar wanda yake samun a goyon bayan gwamnati kuma shugabancin jam'iyyar yayin da su kuma yan takara guda takwas su suka haka kansu su da lalle ba za a yi musu wasu abubuwa da suke zargin za a yi ba wani ne yasa aka yi ta takaddama aka kuma shigo da wasu sharuɗa da wasu abubuwa haka wanda kuma gwamnati ta ce bata amince da su ba akan haka a jiya a daddare gwamnan jihar ya ce lalle lalle gwamnati ba za ta bari a yi wannan zaɓe ba saboda samar da maslaha da zaman lafiya to amma da yau ya fito kuma ya koma bayani wa yan jaridu inda ya ce a yanzu an kai karshe kuma an sasanta an kuma gyara wasu al'amura kuma za a gudanar da zaɓe gobe insha Allah hasali ba da muke magana da kai an ba da umarni a rarraba kayayyakin da za a gudanar da wannan zaɓen zuwa kananan hukumomi ta yadda gobe da safe za a soma wannan zaɓe. akan kan zaɓen fidda ɗan takarar gwamna ma a jihar bauchi ga abinda da abdulhab ya aiko game da wannan zaɓen. tun da farko kuwa na ziyarci wasu tashoshin zaɓen ga abin da suka shaida mini. To mu dai mun zo zabe na mu kara mu zaɓi ɗan takarar mu sojoji ne ko 'yan sanda ne sun jefa mana tiya gas. Ake gudu suna kuma daga can muna ganin ana jiban iyayen mu 'yan fansho suna gudu zaɓe mu kan aboci ba a yi ba. Manyan siyasa wada musu kukan talakawa. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a a Najeriya dai inda aka kammala wani taron da ya nuna ake nuna mahimmancin a tafkin Chadi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa muna wannan rahoton. kididdiga ta nuna akwai kimanin mutane miliyan 45 na rayuwa a yankin tafkin chadi wanda ya ratsa ƙasashen najeriya nijar kamaru da kuma chadin galibin mutanen dai sun dogara ne da albarkatun tafkin ta hanyar noma da kiwo da kuma uwa uba kamin kifi sai dai ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da ke nan najeriya ya ce kimanin mutane miliyan bakwai na fuskantar barazanar yunwa saboda dagurewar al'amura a lardin climate change consequences of drastically shrunk Lake Chad and the patching of otherwise fertile arable land. Shugaba Muhammadu Buhari kenan a yayin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a makon jiya yake tsokaci kan yadda sauyin yanayi ya taka rawa wajen kafewar tafkin Chadi da kuma irin kalubalen da hakan ke haifarwa ga kasashen da ke makwabtaka da tafkin. It's shrinking of livelihood, and they are now rendered poor and vulnerable. gabanin kalaman na shugaba buhari a zauren majalisar ɗinkin duniya kan wannan batu yayi makamantansu a yayin taron ƙasa da ƙasa da aka yi a abuja cikin watan fabrairun bana wadda hukumar kula da tafkin cadi ta shirya haɗin gwiwa da gwamnatin tarayyar najeriya da kuma hukumar majalisar ɗinkin duniya ta unesco a makon jiya ma dai masana sun kara wa juna ilimi kan hanyoyin bunƙasa noma a yankuna masu fama da karancin ruwan sama wadda cibiyar nazarin harkokin noma a wurare masu kamfan ruwa ta jami'ar bayero ta shirya Batun kalubalen tafkin Chadi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron. Farfesa Tijjani Alu Adamu na Jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai a jamhuriyar niger masanin kimiyyar harkokin noma ne, kuma ya gabatar da makala a zauren taron. Yanzu da sake muhalli rishin haɗuwar ruwan sama da wa'ansu dam-dam da aka yi kan riva masu ba tafkin Chadi ruwa, ruwa sai ya bar zuwa cikin Chadi da yawa. Sai tsotse. Da ya tsotse mi allah ya yi sai ƙasa ta hito ƙasa mai albarka e ƙasan nan yau in ka tai wurin kan ƙasan nan in ka kalle ta sai ka gani ta bushasha amma da ka tona ɗanya e in ka zo kai shubka kanta me ake gani yan yi shubka kanta ana gani e, cimaka ta hito ba sai ka nome ba saboda ni'ima a ƙasa eh, akwai ni'ima kuma ciyawa ba ta hitowa mm. masara sai ta hito daga shubka sai ka zo ka in tana na ka zo ka ɗebo ba tare da an yi noma ba ka san kasar mm. da ruwa ke kawowa ƙarfi gare ta ba sai an sa taki ba yanzu bayan wannan yau kun san wurin tafkin chadi tun kan harkar boko haram akwai soja yau a nijar sojin da ya ga karamin sojin da ya ga wurin tafkin chadi in yi sabka aiki sai ya komo ya zamana da iyalen shi yau in ka ta yi inda ruwan na ya tsotse na tafkin chadi kamar wurin su boso a niger babu irin Nijar da baka iskiya suna nan ga noma to yanzu shugabanni za su kawo ruwa daga shari in sun kawo ruwa daga shari wagga ƙasa mai albarka ruwa binne ta zai zo yi wa'anga mutane da suka zo suka yi aihu suka yi jika sai kaka ai wata sabuwar matsala ta hito ina za a sa su kenan arzikin da ake samu ga kihi ya rage amma sai ka koyi noma ka yi masu kula da lamura dai na ganin cewa tilas ne sai an haɗa ƙarfi da karfe tsakanin ƙwararru da mahukunta kafin a iya warware ƙalubalen da wannan laddi na tafkin da ke fuskanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi to a gaida mahmud ibrahim kwari A sai kuma mu garzaya jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani uh, taro wanda ake wayar da kan jam'iyyun siyasa don haɗin kansu. Uh, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya aiko mana da wannan rahoton. Dakin taro na Salde Banke da ke fadar Prime Minister kenan lokacin da wakilan jam'iyyun siyasa ke gudanar da taron kwamitin CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa taron wanda ke karkashin prime minister birjira fini a wannan jikon ya zo ne da bukatar nazari a kan maganar gyaran huskar kundin zaɓe wanda a can baya ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa. a adopté un conforme aux vœux des partis politiques, à savoir la révision du code électoral. Bayan da aka saurari shawarwari daga wakilin jam'iyyun siyasar da suka halarci wannan taro, a ƙarshe an yanke shawarar kafa kwamiti mai mambobi sha biyu waɗanda za su duba hanyoyin kwaskware wannan kundin zaɓe kamar yadda shugaban jam'iyyar pendes tarayya bugo da ƙari ministan cikin gida bazum muhammad ya gaya wa manema labarai an ce ma'an adawa su kawo mutum takwas mu kuma mu kawo mutum hudu kaga yan adawa akwai wanda su ce su yan opposition ne akwai wanda suka ce su yan nuna filiye ne amma kasan suna da gungu guda wanda ya hada su kuma suna mu adawa amma duk da haka babu matsala mu amince za mu je mu yi shawara Eh, duk abin da muka gan ya dace suka kawo za mu amince da shi su ma su yarda da shawarwarin da muka yi jam'iyyar mpn kishin kasa wace rashin yarda da wannan kundin zaɓe ya yi sanadiyar ficewarta daga ƙawancen jam'iyyu masu mulki a watannin da suka gabata ta halarci wannan taro a cewar mataimakin shugabanta korone masani dama ce a gare su su kara fahimtar da waɗanda ba su gane manufar jam'iyyar ba. Zance wanga mu ne muka tambaya a yi magana bisa gare shi yanzu ta mu goma sha bakwai mu kokowa bisa ga kwada electoral yanzu an ce za a zancen kwada electoral kenan bai yi a ce ba mu zuwa. sai dai a yayin da ake gudanar da wannan taro shugabannin kawancen jam'iyyun adawa na frddr a nasu bangare sun kira taron manema labarai domin sanar da jama'a dalilansu na kauracewa wannan taro na sai ndp mamman sani adamu shine kakakin jam'iyyar hamayya ba yiwuwa a ce a zau a tattauna babu wanda zai iya ce ma ga doka to sai an tsaye da dokoki an koma bisa turbar doka lokacin nan duk wani gyare-gyare da gyaran fuska da zamu yi zai zama yana da muhimmanci ba a zo a yi kamar ana tattaunawa ba a fara da abun da yake hana ruwa gudu ya so sai a shiga cikin eh, shirya eh, muhawara ta kundin zabe. Rashin yarda da dokokin da ke kunshe cikin kundin zaben kasar ta Nijar ya jawa hukumar zabe ta seni bakin jini daga wajen 'yan adawa saboda cewar su haramtatta ce. Dalili kenan da suka ki aikewa da wakilai a wannan hukuma mai mambobi sha uku yayin da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan 2021 ke kara kankama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaimun Muni Barma. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. makon za ku ji karshen tattaunawar da abokin aikin mu sarfili Hashim Gumel ya yi da baƙonmu da ya ziyarci sashen Hausa shekarar da ta gabata kuma ya sake dawowa wannan shekarar. Wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor MK Usman, inda a makon da ya gabata muka tsaya inda ya fara bayanin training inda suke yi na N Power Agro yanzu kuma za mu ci gaba. Wannan training Allah sa mun yi shi kuma ya zama kowace karamar hukuma a najeriya babu wanda ba za ka samu wannan dan yan fawa a din ba kuma suna nan suna aikin su kuma muna fatan ma nan ba dan karamin lokaci ita gwamnati kila ta kara dauka wasu idan ta kara dauka ko munin Allah da zamu yi kokari mai zamanto mun horar da su kuma a cikin horar da su din da ma da muka yi da wiki mun ba da kasida akwai yanzu horarwar da muke son mu yi ta bidiyo yadda zai zama to mutum shi da kansa idan ya je zai iya kasidan nan ta hanyar bidiyo ta hanyar hoton bidiyo ya ga abubuwan da ya kamata yi to kaga wannan duk wasu abubuwa ne na ci gaba wanda muke ta kokari muke bunkasawa domin ya taimaka ma manoma domin a gaskiya yanzu najeriya kusan mutane da yawa sun fahimta sun fara gane cewar noman nan dai shine babban hanyar da za a iya mutum zai iya bi ya ci riba kuma ya samu abincin da zai ci to mu dama aikin abin da muke so mu nuna ma mutane cewa noma fa ba kai wai don ka gaji noma ba kana noma ya kamata ka ɗauki noma cewar ai ita sana'a ce sana'a ko kowace irin sana'a ce sai kana da ilimin ta saboda haka ya kamata ka tashi ka nemi ilimin wannan sana'a saka sannan kuma ya zamanto idan ka yi sana'a nan da kyau in Allah so da sisin kobo da kasa sai ya jawo maka naira ɗari in ko baka yi da kyau ba to tabbas za ka cewar kamar ko a ce in baka sa abubuwa ka sa ilimi kuma mm. kai da fahimta ba za ga abu ba zai daidai ba haka farfesa tun farkon hawa wannan gwamnatin ta fito da shirye-shirye don faɗaka kuma wato tayar da mutane tsaye su koma gona inda ta take ba da shirye-shiryen kamar bashi na tallafi na aikin noma da dai sauransu akwai matsaloli da suka faru a wannan shirye-shiryen inda wasu ke cewar ba kowane manomi aka ba ba an zaɓi wasu ne ko wanda aka san su su aka bawa da dai sauransu ya kake ganin wannan ci gaba yake tafiya yanzu to abin da zaka lura shine mu a da yadda mutane dama ake ta maganar bashin noma mutane sukan je su anshi bashin noma ba don niyyar su biya ba mutane sun saba da irin wannan to a yanzu ba haka bane ba saboda in aka ce bashi bashi da yi wata dole ka biya shi ko ba kai ba ya kamata in ma baka da rai wani ya biya maka dole ya zama to an canza su kuma mutane sun saba da irin wancan cewar ai bashi na gwamnati ba dole sai ka biya ba to ita ko wannan tsarin da aka yi ya zama dole idan kai sai ka biya sai an gami za ka yi da farko ma sai an tantance ka kaga misali kamar mu a nan NRLS ba da ta wuce mun ba da bashi ya fi miliyan ɗari naira amma ta hanyar bankin ABU mm. microfinance to kaga alhamdulillah na sani ce kusan duk mun samu wannan biyan bashi din to kaga mutanen mu su gani suke kawai kaman bashi wani abu ne wanda zaka kira abokinka ko dan uwanka ka ce ya baka kawai dauki kuɗi ya baka saboda a san ka to shi ko wannan bashin noma ba haka bane ba akwai ka'idojinsa to kaga wannan shine babban matsala ga mutane waɗanda yawanci ba su fahimta ba muna kokari mu fahimtar da mutane ta nuna musu ta hanyar da ya kamata a bi ta yadda za a gane wanda yake idan waɗanda suka gane din ai suna samun amfana abu suna samun bashi waɗanda kuma ba su gane hanyar da yadda ka bi ba saboda in aka yi tsari ana tsari ne yadda idan an ba da bashin nan a samu an so shi to kaga in ko aka ba da bashi babu ah, hanyar da za a an so shi kaga zama matsala kamar da ake a baya to shine babban abin da ke ke damun mutane kenan to farfesa kamar alal misali a cibiyar ku akwai wani shiri da kuke kan sauyin yanayi tun da sauyin yanayi ya zama wata babbar barazana ga manoma ga ma duniya baki daya gaskiya haka ne shi canjin yayi ne ai ka san duk ma wanda yake shekarar 20 zuwa talatin in ya tana zai ga cewar abin da ke faruwa a da ba yanzu shi yake faruwa ba saboda haka a kowane lokaci mukan nuna ma mutanenmu yadda musamman manoma ta yadda ya kamata mi ya kamata su yi da kuma ya aka ya kamata shi sa ya zama to ai ake magana ilimi ai ilimin ba wai kawai na noma ba har da ilimin yanayi mm. wani lokaci ne ya kamata a yi shuka wani lokaci ne ya kamata a yi girbi da sauran saka ba kawai za ka sallake ba kawai ka tsaya ka ce sai ka ga ruwa ai ya kamata ka san wani lokaci ne ake ruwa kuma wani lokaci ne kamata ka gyaran gona to ba da ka duk waɗannan shirye-shirye da tsare-tsaren da ake yi muna bin su sannan na biyu a yanzu in ka su cibiyoyin bincikenmu suna fitowa da iri daban-daban wanda ke da zamanto daidai da ne kaga a da za ka ga ashe shi irin da ke akwai na na abinci wanda yake zai itsa ko iri ne amma a yanzu ana za a diba a gani shin wannan zai yi daidai da wannan yanayin da sauransu haka ko saboda karancin ruwa ko kuma ruwa ya yi da kaɗan ya ɗauki babban dama ka san matsalar shine na canjin yanayi shine karancin ruwa ko kuma yawan ruwa yawan ruwa ya zamanto ya malala a wajaje da saboda haka dole waɗannan abubuwa ya to a mutane shirya a shi kuma mu a kowane lokaci duk mu faɗakar ma mutane akan abin da ya kamata a yi kuma alhamdulillahi akwai kasidu da zama-zama da ake yi daban-daban a duniya game da wannan abu da kira climate change a yanzu haka za ga in ka shiga website din mu za ga akwai waɗannan kasidun da muka muke arajewa domin mutane su je su ɗauka su amfana su karanta su amfana da shi. To farfesa mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara kuma za mu ci gaba da jira zuwa ziyara ka ta gaba ka zo ka gaya mana yadda ta kasance ga wannan shiri. Alhamdulillah na gode alhamdulillah. Mun gode kwarai da gaske. madalla masu sauraro sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi sarfila hashim gumal da ya tattauna mana da bakon namu da julie lazarus gresham da ta hada shirin ni safina ta sada sodangi ke cewa mu huta lafiya to a gaida safina ta sada sodangi da shirin ta na noma tushen arziki Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta saƙon imel. Saƙon farko ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa, a yau ina so ku faɗa wa 'yan takarkarun kujerun siyasa daban-daban a faɗin tarayyar Najeriya baki ɗaya. da su sani cewa a wannan zaɓe na 2019 mai zuwa ba za mu sake amincewa da dukkan wani ɗan takara da zai haɗa hotonsa da mai girma shugaban shugaban ƙasa muhammadu buhari ba musamman ɗan takarar da ba mu yarda da cancantarsa ba sai kuma saƙo na biye wanda ya fito daga buhari haya ungur jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka muna jajanta wa al'ummar magarya a jihar da magaram ta jamhuriyar Nijar bisa ibtila'in mace-macen yara ƙanana da fatan gwamnati za ta gaggauta kawo ƙarshen wannan ibtila'i. Salam murya Amurka a gaskiya kalaman da shugaba Jonathan ya yi inda ya ce Najeriya ce matartarar fatara da talauci san bai dace ba domin ko ba komai shi ma ɗan Najeriya ne bai dace a ce ya aibata ƙasarsa idan duniya ba. Sako daga Idris M. Idris da Matur jihar Yobe. To a gaida Hafiz Baballe da wasiƙun masu sauraronmu. Kafin nan kuma bari mu ƙara jin kanin labarin mu ji labaran duniya. Wanda sahaba Imam zai gabatar. talata faransa ta bada sanarwar yin daurin talala ga kadarorin jami'an laƙin asirin iran su biyu biyo bayan wani yunkurin harin bam a wajen birnin paris cikin watan yuni da ya faskara kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen faransa ta faɗa hakanan faransa ta ce ta yi wa kadarorin ma'aikatar tsaro da laƙin asiri na iran ɗin daurin talala a wani bayani na haɗin gwiwa da ma'aikatun kula da harkokin waje da kuma tattalin arzikin faransa suka bayar sun ce matakin ya nuna ƙudurin gwamnati na yaƙi da ta'addanci. rundunar sojin amurka ta ce ta kashe 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab guda tara a wani harin jirgin saman yaƙi da ta kai a kudancin ƙasar somalia bayan 'yan tawaye sun kai wa sojoji hari A ƙasar Afghanistan kuma wani harin ƙunar bakin wake na bam ya ratsa wani taro da ke da nasaba da zaɓe a gabashin ƙasar ya kashe akalla mutane goma sha hudu da na mutum talatin. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu so ku kira mu. don ku bayyana mana ra'ayinku a kan menene muhimmancin zaman lafiya shine maudu'in da za mu tattauna a kai yau yanzu kuma a madadin sahaba imam aliyu wanda ya taya da gabatar da shirin da wadda ta jagoranci shirin julie lazarus gresham da injiniyan namu thomas ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.